Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shin ciki da gaskiya da har kullum ga bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai sake duba takaddamar 'yan kasuwa da karamar hukumar kuje ta Abuja kan rushe musu shaguna da aka yi. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gulal. Shirin zai sake duba wani batu ne da muka kawo muku a shekarar 2020 a karamar hukumar kuje da ke cikin ƙananan hukumomi shida na birnin tarayya Abuja. Inda wasu 'yan kasuwa suka yi mana bayanin an rushe shagunansu da rikiyar sojoji, inda ba a ba su damar kwashe kayansu ba. Shagunan dai na tashar Wowo Park da 'yan kasuwa suka ce an sayar musu tun wajen shekarar 2001, inda suka gina shagunan ɗakunan cin abinci da gidan bahaya. Shugaban 'yan kasuwar Alhaji Abubakar Batu da Zaria ya ce sun bukaci a dakatar da rushe shagunan ko a ba su damar gina na zamani kamar yadda karamar hukumar ke muradi amma sam hakan bai yiwu ba. Duk da ma samun umarnin kotu na dakatar da rushe shagunan amma ina sai da aka murkushe wajen kasuwancin nasu. sunana alhaji bature abubakar shugaban masu shaguna na fak wanda aka rushe. yi mana bayani na ji labari kotu ta ba ku nasara a karar da kuka shigar kan eh. shi shugaban karamar hukumar kuje. Wato Allah taimake mu duka karan manya guda biyu mun samu nasara. Wanda karan farko da yake cewa mun kai kara cewa ba za mu tashi ba wurinmu ne Allah taimake mu kotu ta tabbatar mana cewa har yanzu wurinmu ne. kuma ya ba mu naira miliyan goma na wahalar da muka yi sai kara na biyu na kasan ƙaran da muka kai na farko kotu ta ba da umarnin kowa ya tsaya inda yake kada kowa ya je wurin kowa har sai an ji shari'a wanda ciyaman bai bi wannan umarni ba kwana talatin da ba da wannan oda ya zo da daddare kawai ya murkushe duk shagunan kusan ɗari da tamanin da kayan mu ba notis ba komi haka ya ruguza shagunan nan gaba ɗaya to mun kai shi kara kimbin umarnin kotu kwamtan kenan kimbin umarnin kotu a gwagwalada to shi ma Allah ya taimake mu domin shi lauyoyinsu sun rubuta ba a rushe ba lauyan mu ya rubuta a rushe Allah ya taimake mu inda lauyan mu ya ce to kotu ai akwai doka da ya bada dama kotu ta zo da kanta ta gani da ta ko mai shari'a ta zo har kuje ta ga a rushe wannan dalilin ya sa ta tabbatar da laifi a kan shi ta kuma ce a kai shi gidan yari har sai ya ba mu naira miliyan goma. To abin mamaki ita kotu ta ba kwamishina 'yan sanda na Abuja umarni a kama shi a kai shi gidan yari. Mun cika duk sharuɗa mun kai musu court order da komi har yanzu da muke magana ba wanda ya kama shi yana nan yana yawan shi. Domin ta kanta hukuman ita kanta Abuja ɗin kamar ma ba shugabanni idan abu ya shafi talaka za ka yi ta kuka ba za su ce komi ba sai su kashin kansu suna so su zo su ta rushe gidajen mutane ba doka ba oda shi dai talaka ba kowa ba ne abuja a wurinsu ko da karami na kuka a matsayin shugaba tun musa bello ake wannan mun rubuta takarda mun yi magana a rediyo mun rubuta musa bello mun je mun ya maki ganin mu to gashi Allah ya cire shi kuma yana kira ga kwamishinan 'yan sanda na abuja bai bi doka da aka ba shi na kama ciyaman na kuji abdullahi suleiman sabo bai fi karfin doka ba ba shi da aminiti kuma an tabbatar da laifi a kan shi me zai ana kama shi domin ba shi da aminiti in kuma ana yin haka to sai talaka ne kawai shi ne kawai talaka shi ne na baya a najeriya kwaman ciyaman ne fa kawai shi to koman ciyaman ya a ce high court jack ta ba da umarni har yanzu kwamishinan 'yan sanda bai kama shi ba yana jiran mene. To kamar yadda shugaban 'yan kasuwa Alhaji Bature ya faɗa mana, shi ma lauyan 'yan kasuwar barista Alex Zira ya ba mu labarin abin da ya faru a kotun shari'a da aka shiga. Ka san wannan karan da aka shiga muhimmin da original eh, karan da aka shiga shine wanda aka ke court na honorable justice gaba sa'an da ana wannan kara a kotu na gaba da baya ba da order ranar goma sha shida da watan bakwai na alibiri ashirin da ashirin ya ce kada a taba filin nan sai an kare shari'a a kotu kada kowa cire kayan wani a wurin to a watan takwas precisely ranar goma sha hudu watan takwas na 2020 din sai shi chama ya shiga wurin ya wusar da wurin ya ciccire ba wanda mai shago a wurin ba wanda ya cire kofin daga wurin aka cire komi da komi to sun ka shiga da wani kara kuma torgoyi shi eh, chairman bai bi dokan kotu ba da ya rusar da wurin da haka muka shiga da wani kara na rashin bin doka kotu muna eh, roƙon kotu ta keshi kurkuku eh, saboda abin da ana kiran turanci contempt proceedings so ranar goma sha hudu ga watan tara sai ita kotu din a gaban honorable justice ai akobi ta bada hukunci kafin ta bada hukunci ta ce gaskiya abin kunya ne wannan suna mulki yanzu kuma su wanda ya kamata su cire ma mutane su da rayuwarsu suka je suna suna ta rusar ma mutane ginin su ta ta bada hukunci wa shi chairman da kuje erapta su su biya tara na miliyon guda ko a ke shi chairman zuwa prison sai ya zo ya cire wancan muna kiran shi contempt sai ya zo ba da bayani da ya sa ya yi abin da ya yi to yanzu mun je kotu mun sami don umarni da ta bada ta bada wa a bawa commissioner of police order da ke shi chairman prison muka karba order din da remand warrant da kira shi wanda za a ke shi prison ke ma police turan da ba da wani shari'a amma har yau commissioner of police da ko ne game da abun nan ba muna ta kira su kamar wai muna damun su ba to an ce gaba haka ai ba wanda zai san darajar kotu kuma lallai abin da ya faru kenan ranar goma sha hudu da na september din a kotun honorable justice ai akobi a tana zama a rabo babban kotun birnin tarayya to ya zuwa haɗa wannan shiri dai rundunar 'yan sanda ta abuja ba ta kama shugaban karamar hukumar ba da ake wa ikirari da hadari sa gabanka inda kake so unwa mun yi ƙoƙarin jin ta bakin shugaban ƙaramar hukumar tun da ashirin? zuwa yau ba mu samu nasara ba duk da aika masa saƙonni da buga waya babu adadi in za a tuna shugaban hukumar tsara birane ta abuja muktar galadima ya nuna gyara ne za a yi a mai da shagunan na zamani kuma bayan an kammala za a miƙa su da 'yan kasuwar Muktar Galadima yi mana bayanin akwai korafi da muka samu daga yankin kuje cewa an rushe wasu shaguna na mutane ba tare kuma da ba su dama sun kwashe kayan su ko ba tare da ba su diya ba me za ka ce kan wannan farkon fari sha'anin kasuwanni da akwai hukumar take kula da wanda ake kira Abuja Market Management Limited amma wannan korafi da ake magana a kai mu ba mu muka yi wani abu a wurin ba su karamar hukumar kuje su suka rusa kayan su akan za su sake sabunta wannan wurin to shi yasa suka rusa wannan shagunan din amma sun ce za su zo sake gina shagunan din ko mutanen da aka cire musu rumfunan su a gurin da a bayar da su kai na wato ma'ana bayan an sake gina sabon sabbin shaguna su waɗanda aka rusa su za a ba su kayan su ko za a sake damka musu shaguna na'am za a danka musu shagunan din suna yi ne suna sabanta ne wato abinda bature ke kira upgrade za a yi upgrade wannan kasuwan shi sa aka ɗaga wayannan shagunan da suke suna ganin kamar ba su dace da wannan lokaci ba. Eh, ko da yake Muktar kana bayani ne a takaice eh, waɗannan 'yan eh, kasuwan sun ce sun rubuta takarda musamman har sau biyu zuwa ofishin minista saboda a duba musu kadunsu kan wannan lamarin. Na'am, to mutum da yanzu har yanzu ba mu samu wani sanarwa game da wannan ba kaga barance ga gashi abin da ke akwai ba. inda ce an turo mana daga shi ofisin mai girma minista sai mu yi bincike mu ga me ya dace a yi a kai na shawarwari kuma da wani aikace aikace da ya kamata a yi a kai to amma tun da dai ba turo mana ba za mu saurara mu gani ko shi mai girma minista zai turo mana mu gani. Okar abinda za mu tambaya a nan su waɗannan 'yan kasuwa da suke cikin damuwa cewa sun rasa dukiyoyinsu da shagunansu me za ku faɗa musu hankalinsu ya kwanta su san cewa gwamnati ba za ta bari a zalunce su ba. kamar da suka rubuta ma mai gidan ministan babban birnin tarayya wannan mataki ne mai kyau da suka ɗauka sa'annan kuma su samu wakilan su da za su ji su samu shugabannin ƙananan karamar hukumar kuje sai su zauna da su su tattauna sai a samu maslaha domin gaskiya wannan tsari na wannan gwamnati ba a cika so a ga an danne matalaka haƙƙinsa ba sai an bi duka abin da ya kamata a yi. masu sauraro da yardar Allah shirin ciki da gaskiya zai bintako ofishin shugaban 'yan sanda na birnin tarayya Abuja don jin halin da ake ciki game da umarnin da kotu ta bayar. Masu sauraro a nan za mu ja birki ga wannan shiri tare da ci gaba da sa ido da bibiyar abin da zai biyo baya sannan mu sake dawowa domin sanar da ku. Yanzu kan a madadin duk waɗanda aka ji su, musamman abokin aiki na Nasara da Hikaya. Nisar Fila Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.